shugaban wannan zama sheikh ibrahim mustapha sannan shugaban wannan taro gaba daya dr muhammad alhaji abubakar sannan shugaban religious affairs na jihar borno sheikh madu mustapha sauran manyan malamanmu da manyan bakinmu da sauran ɗalibai maza da mata sauran mahalatta daga bangaren gwamnati da suke wannan guri salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa allah subhanahu wata'ala godiya da bamu wannan dama mu wannan haduwa domin tattauna wannan matashiya mai matukar mahimmanci kwarai da gaske musamman a irin wannan lokaci da kuma ƙasa irin wannan tamu da ake cikin wani yanayi da take buƙatar kowane abu mu sake dubansa mu ga yadda za mu gyara shi ta yadda zai zama mai amfani ga al'umma babu shakka <clears throat> wannan matashiya kamar da kuke gani da aka nemi in yi tsokaci a kanta alfatuwar jama'iyya wato fatawa ta wato haɗaka ta bai ɗaya wadda malamai za su haɗu su bayar abinda take nufi da kuma mahimmancin ta irin wannan lokaci da bukatuwar da muke da ita gare ta wannan ya ce mai matukar amfani kwarai da gaske muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa allah ya ba mu dacewa mu faɗa abin da ya dace kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya abin da za mu faɗa ya zanto mai amfani gare mu da al'ummar mu gaba ɗaya takardar tana gaban 'yan uwa dalibai waɗanda suke mahalarta wannan taro ah, ba zai yi ba duk abin da yake rubuce a cikinta mu ambace shi a wannan tsayuwa sai dai za mu yi ƙoƙari mu rairayi wani abu sauran kuma 'yan uwa na ɗalibai za su bi su karanta duk da cewa ita kan tafefar a cikin wannan maudu'i ya takaitacciya ce domin ita wannan matashiya tana da faɗi kwarai da gaske magana a kanta ya wuce mutum ɗaya ya a kanta ya gama sai dai kawai abinda balarabe larabawa suke cewa ma la yudraku julluhu la ku kullu idan muka lura da yadda kafofin watsa labarai da kafofin sadarwa suka yi yawa a wannan zamani akwai wanda za a gani akwai wanda za a karanta akwai wanda za a saurara da kuma yadda suka zanto da sauki wajen samun su da isa gare su da amfani da su wannan kwarai ya taimaka wajen sha'anin fatawa a samu kowa da kowa ya shiga ciki ana ta yin tabarkatai ba tare da tsari ba tunda hanyar da za a isar da wannan fatawar ta zama mai sauki ce kowa kuma yana iya mallakar cikin sauki wannan ya ba da dama da dama daga cikin waɗanda ba su cancanci su shiga wannan fagen ba amma ana ji ana gani babu yadda aka yi sun shiga kuma suna barna kwarai da gaske suna kokarin <clears throat> wato batar da mutane da kuma jan su hanyar da bai kamata ba makana akan fatawa wani abu ne yana da girma kwarai da gaske ba kowa ne ya cancanta ya shiga cikinsa ba ko da kuwa wanda yake da alaka ne da ilimin addini ba lalle ne ya zanto yana da cancanta ya yi magana akan fatawa ba to amma saboda yadda al'amarin ya zama wani abu mai sauƙi a ganin mutane kuma wani abin da ba shi da wata kariya sai ya zanto kowa da kowa zai iya shiga wanda ma bai yi karatun addinin ba kila wani karatu can yayi daban kuma ba shi da wani horo da ya samu ta fuskar shari'a amma za ka samu cewa yana da ta cewa a cikin sha'anin addini za ka samu yana da fatawa da zai iya bayarwa akan kowane irin al'amari ne kuma komin girmansa wannan ya jawo ya mutsewar al'amura ya jawo rikirkicewar fahimta ya jawo cece kuce da yawa a cikin al'umma wanda dole ne masu hankali masu tunani su tashi tsaye wajen su ga cewa sun shawo kan al'amarin in ba haka ba to inda zai ja mu guri ne wanda ba zai mana daɗi ba ba ma fatan haka babu kuma hanyar da za a bi wajen a ga an samar da wayewa ga al'umma dangane da sha'anin fatawa su san cewa wa ya kamata ya yi fatawa a cikin al'umma a saurara a yi aiki da fatawarsa waye bai kamata ya tsoma baki cikin harkar fatawa ba ba ta inda za a iya samar da wayewar wannan a cikin al'umma sai ta irin waɗannan tarurruka wanda wannan ɗaya ne daga ciki kuma muna fatan ya zanto ba shi ne na ƙarshe ba za a ci gaba da samun tarurruka irin wannan wanda zai taimaka wajen a samu tace al'amura da dora su akan saiti idan muka yi magana akan fatawa na san faifofin da aka gabatar a baya da waɗanda watakila za a gabatar a nan gaba duk za su yi magana akan abin da ake nufi fatawa wanda ba sai mun tsaya mun tattauna shi ba yana nan a rubuce a cikin fefar wanda za ku gani ku karanta sannan idan muka dubi ita fatawa a addinance ita fatawa a wajen malaman fiqh da malaman usul ta sha bamban da kalmar fatawa a larabci kalmar fatawa a larabci tana nufin ka yi bayanin ko ma menene sawa'un abin da ya shafi addini ne ko abin da ya shafi rayuwa ne ana iya kiran wannan abin ifta wato fatawa amma in aka ce a harshen shari'a ake magana to duk sanda aka ce fatawa fa ana nufin bayanin da ya shafi addini ta fuskar aƙida ko ta fuskar ibada da haka tambayar da za a yi wa malami ta addini ya ansa ko tambayar da za a yi masa da ta shafi aƙida ko ta shafi ibada ya ba da ansa wannan ita ce ake kira fatawa a harshen malamai na fiqhu da malamai na usul ah, amma wanda zai bada da fatawa akan harkar likitanci ko akan harkar injiniyarin ko harkar lauya wannan a harshen larabci sunanta fatawa amma ba ita muke magana a kai ba fatawa tana da haɗari kwarai da gaske a cikin sha'anin ilimi ba kowa ne yake iya fuskantar fatawa ya karye ta ba kuma za mu ga cewa da dama daga cikin magabata sun nuna firgici da tsoro wajen siga sun tarye fatawa sun ansa saboda mai saboda addinin da suke da shi da tsoron Allah da tunanin cewa akwai ranar da Allah zai tsare su ya musu tambaya akan dukkan wata fatawa da za su furta don haka ya zanto littattafan da suka yi magana a kan ilimi da neman ilimi da malinta da karantarwa sun yi magana a kan bangaren fatawa sun kuma yi ishara zuwa ga hatsarin da yake kumshi a cikin fatawa za mu ga cewa sun kawo batutuka da dama waɗanda suke nuna yadda magabatanmu sahabbai da tabi'ai da sauran malaman shari'a yadda suka rika taka tsantsan da tsoron su ga cewa sun tsunduma cikin sha'anin fatawa su yana jin tsoron a yi masa tambaya a ci shi zai ansa ko da kuwa ya sani a cikin fargaba da tsoro yake ba da ansa domin ya san wani abu ne wanda yake yi a matsayin wakilci na ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa mutane cewa abin da yake faɗa musu shi shine abin da allah subhanahu wata'ala yake bukata daga wajensu idan ya ce halal yana so ya ce Allah ne ya ce halal in ya ce haram yana cewa ne Allah ya haramta in ya ce wajibi yana cewa ne Allah ya wajabta saboda haka wannan wakilci mai girma irin wannan a ce kana wakiltar ubangiji wajen isar da sakonsa wajen isar da hukunce-hukuncensa suna jin wannan abu ne mai girma kwarai da gaske kuma yana da girman hadari domin gara ka yi wa kowa karya akan ka yi wa Allah subhanahu wata'ala karya akan abin da bai faɗa ba saboda haka za mu ga malamai na allah magabata sun yi ta nuna tsoronsu da fargaba da nuna girman sha'anin fatawa abu abdullah muhammad ibn munkadir almadani yake cewa malami mai ilimi shine tsakanin allah da bayansa shine a tsakiya tsakanin ubangiji da bayansa saboda haka mutum ya san da wani irin abu zai shiga tsakanin allah da bayansa sha shatibi a cikin babban littafinsa al-muwafaqat yake cewa al-mufti qa'imun maqaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa na'ibun manabahu mai fatawa fa yana tsaye ne a wani bigire na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma yana wakiltar sani to kaga duk wanda zai zanto yana wakiltar Allah yana wakiltar manzansa to dole ne wannan wakilci ya zanto yana da girma kwarai da gaske ko shugaban garinku shugaban kasarka ko gwamnan jiharka aka ce za ka wakilce shi kuma ka yi magana da yawunsa babu shakka za ka yi taka tsantsan wajen isar da saƙon da za ka isar ka ce saƙonsa ne to bare kuma a ce kana wakiltar ubangiji ne kana wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin saƙon da kake isarwa shi yasa al-imam ibn al-qayyim ya rubuta wannan <clears throat> shakundun littafin nasa wanda ya sa suna alamul muwaqqi'in da littafi ne wanda ya kamata ko ya wajaba ma ga dukkan wani wanda yake karatun shari'a ya karanta wannan littafi domin ya san irin mahallin da ya sa digadigansa a ciki don ga mai fatawa halifa ne na annabi sallallahu a wannan matsayi nashi na fatawa al'imamu ahmad da abu dawud da waninsa sun fitar da hadisi na muslim ibn yasar daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa baitan fi jahannam wa man afta bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftah ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في fi فقد خانه khana يكي صلى الله عليه وسلم يكي cewa wanda duk ya yi wata magana ya danganta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda duk ya yi wata magana ya danganta wa manzo sallallahu alaihi wasallam alhalin bai faɗi ta ba annabi ya ce to ya nemi masaukin sa ko ya nemi gidan zaman sa auta hakanan duk wani wanda aka yi masa fatawa ba da ilimi ba duk wanda aka yi masa fatawa da jahilci <clears throat> to wannan da ya masa fatawar shi zai ɗauki ɗigimin wannan laifin nashi sannan kuma wanda aka nemi shawararsa ɗan uwansa ya nemi shawararsa sai ya ba shi gurguwar shawara yana sani to wannan babu shakka annabi ya ce ya ce amanarsa saboda haka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora alhakin dukkan wani wanda zai je ya nemi fatawarka ka ba shi fatawa ba da ilimi ba da san zuciya ko kuma da jahilci to babu shakka idan ka jefa shi akan hanyar da ba nan take ba to laifinsa zai koma kanka to ibn al-qayyim yayi maganganu masu tsawo a cikin wannan lamari wanda yana na rubuce a cikin takardar ba sai mun karanta ba wannan girman sha'ani na fatawa shi yasa ya zanto da dama daga cikin magabata sahabbai da tabi'ai sun nuna jin tsoronsu wajen su ga sun gabata wajen ba da fatawa abdurrahman ibn abi laila <coughs> malami ne daga cikin malaman madina yake cewa a adraktu 20 أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه كفاه الحديث وما مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية yake cewa na haɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi ɗari da ashirin a wannan masallaci yake cewa babu wani daga cikinsu da zai buɗe baki ya faɗi hadisi face ya yi fatan ina ma a ce uwansa ya ɗauke masa wannan hakanan babu ɗaya daga cikinsu da zai yi fatawa face ya yi fatan a ce ina ma ɗan uwansa ya ɗauke masa wannan fatawar hakanan albara ibn azib sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laqad ra'aytu thalatha mi'atin min ahli badr ma minhum min ahadin illa wa huwa yuhibbu an yakfiyahu sahibuhu al <clears throat> yace na haɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi sallam wanda suka halarci badar mutum 300 <clears throat> wato kusan adadin waɗanda suka halarci batul ɗin gaba ɗaya in banda 'yan kaɗan duk ya yi zama da su yake cewa amma babu wani ɗaya daga cikinsu face yana son in an yi fatawa ɗan uwansa ne zai ansa ba shi ba hakanan nan aqa sa'ib yake cewa shi ma adraktu aqwaman in kana ahaduhum la yus'alu an shay'i fa wa innahu la yar'u yace na haɗu da mutane yana nufin malamai za a yi wa ɗayansu tambaya akan wani abu amma duk sanda zai buɗi baki ya magana ya ba da ansa to jikinsa yana ɓari yana rawa saboda gudun kada ya je ya zame ya faɗa abin da ba daidai ba <clears throat> saboda duk abin da mutum yake faɗa mala'iku suna rubutawa daga cikin manya-manyan abubuwan da za su rubuta akwai fatawar mai fatawa da yake bayarwa shi yasa ayyub as-sakhtiyani yake cewa gangane da faɗar Allah wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin yake cewa ya na ma taquluna wa ma tuftuna bihi waɗannan masu rubutu mala'iku manya masu rubutu suna rubuta abin da kuke faɗa da abin da kuke fatawa da shi malik ibnu anas imam dalil hijira wanda an san shi an san iliminsa an san yadda ya kai ƙololuwa wajen sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar hukunce-hukunce suka ce akan iya masa tambaya hamsin amma ba tare da ya ansa ko ɗaya daga ciki ba kowace za a yi masa zai ce ba ni da ansa ko ban sani ba yana cewa man ajaba fi mas'alatin fa yanbaghi qabla al-jawab an ya'rida nafsahu 'ala al-jannati wan-nar wa kayfa kana khalasuhu thumma yujib wanda duk aka yi masa tambaya inji imamu malik <clears throat> yace to ya kamata kafin ya ansa tambayar nan ya fara gitta kansa gicciyo kansa ga wutar jahannama ya kara gicciyo kansa ga aljanna da wuta ya gaya ya zai iya kubuta daga fadawa cikin azabar Allah kafin ya ansa wannan tambaya an tambaye shi game da wata tambaya imam malik ya ce la'adri ban san ansar wannan tambayar ba sai shi ne tambayar ya ce wannan ya karamar tambayar mai sauƙi ita ce ba za ka san ansar ta ba imam malik ya yi fishi ya fusata yake cewa laisa fil ilmi shay'un khafif babu wani dan kankanin abu a cikin musulunci wannan ko za ka yi ta gani mutum ya turaka ce malam wata yar karamar tambaya ce nake da ita shi a gurinsa yar karama ce amma sai ya gama ta kaje wata gundume mai tambaya ce wadda tana buƙatar ka nutsu ka yi bincike kafin ka bashi amsa amma shi a sa karama ce sannan zai jefa ka <coughs> cikin wata talala babiya ka je ka fada cikin wuta a shi bai san da yake yi ba <coughs> abu yusuf almajirin abu hanifa <coughs> yake cewa na ji abu hanifa yana cewa laulal faraku min Allah an yadhi al-ilmu ma aftaitu ahadan yakunu lahu al-mahna wa alayhi al-wizr abu hanifa yake cewa ba dan tsoron Allah ba ba dan tsoron Allah kada ilimi ya ɓace ba to da ba wanda zan yi wa fatawa ba dan ina jin tsoron kada mu bari ilimi ya ɓace ba to ba wanda zai zo ya yi min tambaya in ba bashi ansa ya kono lahul mahna shi ya tafi da moriyar ni kuma in tafi da laifin in ya na masa ansa shi ya samu ansar da zai karba zai bauta Allah da ita ni kuma in na taɓe ko na karkace zan jefa kaina cikin matsala to haka nan za mu yi ta ga irin waɗannan daga magabata na ƙwarai waɗanda suka duka nuna wato jin tsoro da fargaba na kada su je su yi tambaya a cikin a su su yi ansar tambaya a cikin abin da ba su sani ba duk da faɗin ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya ba su mai girma da gaske idan ka dawo kan wannan alfatuwar jama'iyya wato fatawa ta bai ɗaya wacce za a samu gungun daga cikin malamai sun zauna sun yi magana a kanta muna da musalah guda biyu alfatuwar jama'iyya muna da kuma al-ijtihadul jama'i akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu alfatuwal jama'iyya abinda take nufi shine wani abu ya faru wanda yake buƙatar a tattauna shi a fitar masa da hukunci sai a kawo shi gaban wasu malamai waɗanda su kai matakin ijtihadi domin su bayyana hukuncin Allah cikin wannan abu Wani shi da ake kira Alfatwal jama'iyya wani abu ne ya faru wata waƙi'a ce ta faru wadda take buƙatar a zauna a dube ta ta kowane bangare a fitar mata da hukuncin Allah sai a kawo ta ga malamai wadda suka taka mataki na istihadi da za su iya dubawa su ga cewa wannan fatawar ina ya wannan waƙiyar ina ya kamata su sata sannan wani hukunci ya kamata su bata saboda haka za mu ga cewa ita alfatwal jama'iyya da muke magana a kanta ana magana ne akan wata waƙiya da za ta zo ta faru wadda take buƙatar yaya ansar take ba wai ana nufin abubuwa waɗanda suke na kurkusa ba wanda yawanci akan karantar da mutane su wanda ba sa buƙatar sai an tara malamai kafin a yi bayanin hukuncinsu abin da ya shafi sallah da lokutanta da yadda ake tsarki da yadda ake taimama waɗannan wasu abubuwa ne da in mutum ya karanta su ba buƙatar duk sanda waƙi ta zo sai an tara mutane domin tattauna su ba ka ana duba wata ƙadiyya ce wacce take waƙi'a wani abu ne da ya faru wanda ba a saba ganinsa ba yana buƙatar a yi masa tunanin hukuncin da za a bashi a shar'anci to idan suka haɗu suka tattauna wannan abu suka fita da wani hukunci wannan shi ake kira fatwa aljama'iyya amma in ya zanto mutane ne malamai ne daban-daban suka yi fatawa wannan yana nan wannan yana can wannan yana nesa wannan yana kusa amma ba tare da wai sun haɗu sun tattauna akan wannan matsala ba sai fatawarsu ta zo iri ɗaya to wannan ba ita ake nufi da alfatuwar jama'iyya ba ittifaqin ra'ayinsu ya zo daya ba shine muke magana a kansa ba wannan ana iya samun sa shine abin da ake samu na na na haduwar ra'ayin malamai akan wani abu guda daya ba tare da sun tattauna ba wasu ma watakila ba zamani ɗaya suka yi ba wasu ma tuntuni sun zo sun wuce amma kuma sun yi fatawa iri daya wannan ba ita muke nufi fatwal jama'iyya Fatuwar jama'iyya shine a haɗu a dubi abin tare a fita da wani ra'ayi tare wanda shi ake tattauna a kansa bambancin sa da alishihadul jama'i alishihadul jama'i wanda yanzu ake ta tattaunawa a kansa za a ga yawanci yana ana gina shi ne akan bahasussuka wato bincike na ilimi daban-daban da za a zo a gabatar bayan an fitar da abin da ake so a tattauna a kansa to akan kawo wani bincike da kowa zai iya kawo bayan an duba waɗannan bincike na kowa an saurari kowa sai kuma a zauna a fitar da wani abu guda ɗaya waɗanda ake ganin shine zai gama sakamakon wannan bincike wannan papers da aka riga aka gabatar saboda haka in shi al jama'i za ga cewa malamai ne wadanda suka yi marhalar su yi shahadi? kowannen su yakan gabatar da wani bincike na musamman sannan daga baya a fita da wani ra'ayi ko dai a samu haɗuwar kai gaba ɗaya akan ra'ayin ko kuma majority su haɗu akan wannan ra'ayin to wannan shine Ali shihadul jama'i <clears throat> za mu ga abin da ya haɗa bambanci abin da ya haɗa tsakanin al jama'iyya da Ali shihadul jama'i abin da ya haɗa su shine dukkaninsu wani abu ne da ake gabatar da shi ga gungun malamai waɗanda za su ka isa su tattauna wannan abin dukkaninsu sai dai shi al-shihadul jama'i galibi akan yi shi ne bayan bincike da nazari kowa ya je ya rubuto abin da yake ganin ya kamata ya zama shi ne hukunci akan wannan matsala ya kawo dalilansa ya naƙashe dukkan dalilan ya fito da su fili sannan kuma kowa ya zo da nashi sannan a hada a fita da wani abu wannan shine alishihadul jama'i saboda ka galiban alishihadul jama'i yakan kasance ne daga wasu <coughs> wato mu'assasat wasu kungiyoyi ko wasu hukumomi ko wasu cibiyoyi na bincike waɗanda za su haɗu su fitar da wani bincike sannan daga baya binciken ya bada wata natija guda ɗaya sannan majalul ijtihad majalul ijtihad inda ake ijtihadi shine gurin da al-ahkam da suke ahkam ne zanniya ba ahkam qat'iyya ba abubuwan da suke tabbaci an riga an gama magana akan su an yanke hukunci akan su babu ta ba ko kadai a cikinsu wannan ba a tsayawa ana ishihadi kuma duk abin da ya za akwai nassi karara wanda ya zo a kansa ba a kansa ake ishihadi ba sabanin ita fatawa ita fatawa ana yin ta akan abubuwan da suke zanniya ne da abubuwan da suke qat'iyya ne amma shi ijtihadi ba a yin shi a cikin qat'iyyat domin ijtihadi ana yin sa ne lokacin da nassi ya zama ba a fili ba ko babu shi ana kokarin a ga an gano inda ya kamata a sa wannan hukunci nan ne ake ijtihadi amma ita fatawa ana yin ta har cikin sha'anin aqida ka tambayi wani mutum game da wani hukunci na aƙida saboda haka zamu ga shi ijtihadi majalinsa ya fi tsukewa akan majalin fatawa menene asalin shar'ancin wannan al-ijtihadul jama'i al-fatwa al-jama'iyya din fatawa ta bai daya zamu ga a tarihin sahabbai zamu ga dalilai daban-daban ko wasu abubuwa da suka faru daban-daban waɗanda suke tabbatar mana da cewa an samu irin wannan haɗuwar domin a tattauna game da wani sha'ani da ya shafi al'umma don a fita da hukunci a kansa daga cikin abubuwa irin wannan da suke tabbatar da haka akwai ruwayar da darimi da bai haƙi suka fitar daga maimun ibn mihran yake cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu idan aka kawo masa wasu wato wasu masu husuma wasu masu jayayya ko rigima akan wani abu suka zo gabansa to yakan duba hukuncin a littafin Allah in ya samu ya musu hukunci da shi in bai samu bai duba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya samu ya hukunci da ita in bai samu ba to sai ya fita ya tambayi musulmi wato ya tambayi malamin musulmi ya gaya musu cewa abu kaza ya zo gabana na duba littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ban samu wani hukunci akai ba shin kuna da wata masaniya dangane da wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yi wani hukunci irin wannan to tana yiwa a samu wasu su ce e sun ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hukunci iri kaza iri kaza sai ya karbi wannan bayani nasu ya yi hukunci da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hukunci da shi kaga anan akwai bijirar da mas'ala zuwa ga sauran malamai domin su tattauna su bashi abin da suka sani kafin ya fitar da hukunci a kanta wannan shine alfatuwar jama'iyya din ah, <clears throat> haka nan a wani lafazi yana cewa idan abin ya sha kansa sai ya kirawo shugabannin musulmi da malamansu ya nemi shawararsu idan sun wato ra'ayinsu ya haɗu akan wani abu to sai ya hukunci da shi haka nan mai ibn mihran yake cewa umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya kasance haka yake yi idan abu ya gagara ya sami hukuncinsa kai tsaye a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yakan duba ya ga cin sayyidina abubakar ya taɓa yin hukunci wani hukunci irin wannan in ya samu sai hukunci da hukuncin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu in bai samu ba to shikenan shi ma sai ya kirawo manyan malamai sai a zo a duba ya nemi shawararsu abinda suka haɗu a kansa sai ya karɓa sai ya zanto shi ne hukuncin hakanan za mu ga isar da al'imam bukhari da muslim suka ruwaito a cikin ingantattun littafansu daga abdullahi dan abbas da yake ba mu labarin lokacin da sayyidina umar ya fita zai tafi sham yana wani guri da ake kira sarab sai ya ji labarin cewa ai annoba ta barke a cikin garin sham saboda haka sai ya yi sansani a wannan gurin ya tara sahabbansa ya tara sauran sahabbai muhajiru da al'ansar ya yi musu tambaya akan hukuncin shiga garin da ake annoba shin ya halatta mu shiga mu dogara ga Allah ce komai daga Allah ne in Allah ya yi za mu mutu annoban nan za mu mutu in Allah ya yi ba za mu mutu ba kawai za mu tsira ko kuma a'a kada mu shiga ya tattauna da su bai samu wani ra'ayi guda ɗaya ba wanda suka haɗu a kansa domin kowa ya zauna da shi ya zauna da muhajiru ya zauna da al'ansar sai ya ji maganganunsu sun sha bambam. ya kasa samun wata magana guda ɗaya har sai da abdulrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu ya yake cewa ai ya ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan kuka ji labarin ana annoba a wata ƙasa to kada ku shiga idan kuma ya faru a ƙasar kuna ciki to kada ku fita ku ce za ku guje masa to sannan sai na umar ya wa allah godiya ya karbi wannan hukunci da abdurrahman ibn auf ya zo da shi ya yi aiki da shi ya koma madina to kaga anan ma wata matsala ce ta bijiro masa wacce bai san hukuncin ta ba ya sauna ne sauraron sauran malaman sahabbai domin ya ji me ya kamata wani hukunci ya kamata a bata wanda shi shine abin da ake kira alfatuwar jama'iyya din sannan <clears throat> al'awwam ibn haushab ya rawaito daga musayyib ibn rafi yake cewa ya kasance idan wani al'amari ya zo masa wanda ya shafi hukunci bai da kuma wani abu da ya sani kat daga alkur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya tattaro zababbun malamai da sarakuna suka naɗa su saboda cancantar su sai ya kai musu wannan matsala to abinda suka haɗu a kansa na ra'ayi to shine gaskiya da shi zai yi hukunci haka nan daga cikin abin da yake tabbatar mana da cewa wannan abu yana da asali tun farko akwai maganar shuraih alqadi da yake cewa sayyidina umar ibn al-khattab yana ce masa ka yi hukunci da abin da ya bayyana gare ka daga hukuncin manzo sallallahu alaihi wa sallama idan baka san dukkanin hukunce hukuncen manzo sallallahu alaihi wa sallama ba to ka yi hukunci da abin da ya bayyana gare ka daga hukuncin limamai na shari'a idan baka samu wannan ba to ka yi iya naka kokari ka yi bincike sannan kuma ka saurari ra'ayin sauran malamai da mutanen kirki to kaga wannan shine neman jin ra'ayin sauran malamai akan wata matsala domin a fita da wani ra'ayi mai kyau za mu ga cewa wannan irin aiki a gurin sahabbai abu ne sananne kuma ya samo asali tun daga su manya-manyan sahabban sai na abubakar sai na umar da waɗanda suka biyo bayansu Gama mai hukuncin ita wannan fatawa yayin da ta kasance aka samu da dama daga cikin malamai sun tattauna sun fita da wani ra'ayi shin hakan ya yi ko a laifi ne a ce sai an samar da haka na farko abin da ya riga ya gabata na hujjoji yana tabbatar da cewa abin yana da asali a shari'a an tambayi sheikh al'allama abdulaziz bin abdullah bin bas rahimahullahu ta'ala game da fatuwar jama'iyya mai tambayar yake cewa me ra'ayin malam game da mutanen da suke cewa al'amuran zamani suna zuwa da rikita-rikita suna da wahalar ganewa ya zanto ba ta yadda za a yi mutum shi ɗaya ya fitar da fatawa da ta shafi wani al'amari mai rikitarwa sai an samu haɗuwa ta mutane waɗanda suke suna da ilimi mabambanta da su shafi ɓangarori daban-daban na matsalar da ake so a tattauna don watakila za ka samu matsalar lafiya ce tana buƙatar a ji ra'ayin likitoci ko matsalar tsaro ce tana buƙatar a ji ra'ayin jami'an tsaro ko ne wata matsala ce wata ke da wato wani ɓangare wanda su suka fi sanin wannan ɓangare kamar wajen za ta shafi tattalin arziki tana bukatar a ji ra'ayin masana tattalin arziki sannan da kuma da malamai masana hukuncin shari'a su zauna su dube ta ta wani kowane bangare domin su fitar mata da hukunci aka tambaye shi menene gaskiyar wannan magana da wasu ke faɗa shine mala yake cewa ita fatawa wajibi ne dai a jingina ta ga dalilai na shari'a idan fatawa ta samo asali daga gangan ku da haɗa ku na malamai ya ce to wannan ya fi kamala ya fi falala kuma an fi dacewa ga kaiwa ga gaskiya in ya zanto an samu haɗuwar malamai da haɗa tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu guri guda to an fi samun a fita da ra'ayin da ya fi kusa da gaskiya ya ce amma wannan ba zai hana idan kuma wani malami wanda shi ma ya isa shakundum ne a ilimin fiƙihu da usul da sauran abubuwa waɗanda ake bukatar mu shahidi ya haɗa su sai ya zanto yana da fatawar da zai bayar ce shi ma babu laifi ya yi fatawa da abin da ya sani na shari'a wacce ke tsarkakakka to idan muka duba ansar da malam ya bayar a nan za mu ga cewa yana nuna halacci alal akalla idan nuna halaccin samun irin wannan yayin da wata matsala ta bijiro a samu malamai sun haɗu domin tattaunawa saboda shi da kansa a cikin maganarsa yana cewa wannan shi ya fi kamala kuma shi ya fi falala shi ya fi kaiwa zuwa ga gaskiya idan muka duba a cikin ayyukan malamai za mu ga abin da ake kira ra'ayin jumhur to alfatuwar jama'iyya tana kusa da ra'ayin jumhur ga cewa ra'ayin jumhur shine kaza shine kaza to alfatuwar jama'iyya tana kama da ra'ayin jumhur dukkan abubuwan da almajami'ul fiqhiyya taro na malaman fiqh da suke fitarwa to yana kama da ra'ayin da za a ce a littafan fiqhu wannan shine ra'ayin jumhur wanda kuma al'asulu fi ra'ayin jumhur shine kafratu sawab galibi duk inda ga jumhur to daidai ya fi samuwa nan, inda malamai suka fi yawa to daidai ya fi samuwa anan bisa sura galiba ba wai an ce duka ɗaiɗaikun masail ba masu babin nan ra'ayin jumhur shine shine daidai amma al-akthariya al-aghlabiyya shine ra'ayin jumhur ya fi zama daidai to amma duk da haka wanda yake mujtahidi ne ya cika ya cika dukkan ka'idoji na malanta da zai iya faɗar ra'ayinsa game da wani abu na shari'a wannan baya hana shi ya fito da fatawarsa ko ta saba wata jumhur to haka nan ko da za a samu fatwal alfatwal jama'i sai aka samu wani isasshen malami wanda an yarda da iliminsa babu wanda yake kokonto akan wannan ayyadar takawarsa idan ya faɗi ra'ayinsa ko da ya saba to wannan ba za a tayar masa da ƙayar baya ba ko a nemi a yi masa hujumi a kai masa hare-hare na baƙaƙen maganganu a ce don menene ga abin da malamai suke faɗa shi zai faɗa ka sa a yana da wannan haƙƙin domin ba ijma'i ya karya ba to amma alal aƙalla dai ra'ayin da waɗannan malamai za su haɗu a kansa tare da fito da dalilansa galibi an fi samunsa shi ya fi zama daidai to a irin wannan lokaci namu da abubuwa suke tahowa a kukulle a rikirkice suke zuwa a baibai wasu abubuwan ba suke zuwa karkashin su da wasu abubuwa a koyi ba lalle ne a karan farko ka hango su ba to zama irin wannan a duba abu a yi wato a kalailaice bincike a kansa wani abu ne wanda al'umma take bukatar su kwarai da gaske ba don komai ba saboda za mu ga cewa a. al'amuran musulmi a ko'ina kusan ɗaya ne domin duk suna dangantuwa ne zuwa ga musulunci guda ɗaya suna dangantuwa ne zuwa ga hazara guda ɗaya saboda haka al'amuransu kusan guda ɗaya ne masajar ɗin da suke amfani da su wato littattafai da abubuwan madogarar da suke amfani da ita kusan guda ɗaya ce alkur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi da sauran al'amura da malamai suka yadda cewa za a iya dogaro da su wajen fitar da hukunci duk za ka samu cewa musulmi a ko'ina suke a kowace mazhaba suke wannan masadar ɗin su ne dai masadar da suke amfani da su wajen fitar da hukunci illa iyaka kawai a samu bambance-bambance na al'adu da ainihin <clears throat> yanayi na zamantakewa da yanayi na wato tsare-tsaren zamantakewa na ƙasa wanda shi kuma yakan sha bamban a gurare daban-daban wannan shi ne kawai ya kamata masu fatawar su duba amma ta inda za su wato samo fatawar su ko madogarar da za su dogara da ita kusan abu ne guda ɗaya irin wannan fatawa wacce take ta gaba ɗaya ta gangan ko ta haɗa ku wannan fatawa tana da amfani mai yawa kwarai da gaske ah, daga cikin irin abubuwan da take haifarwa masu amfani na farko dai kamar yadda muka faɗa fatawar da aka samu haɗuwar malamai a kanta da bincike da cewa da bibiyar abubuwa daga tushensu to galibi ta fi zama dacewa da gaskiya kamar yadda ibn qayyim yake cewa كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم ابن القيم كي تيوى يلا لكتكين أبن دي كي ساوى رأي يداتي يدي دي شين يزنتو شاورا تيسا كان ما سوى الرأي كدت ليا ييقى بنكنسا يكي تيوى الله سبحانه وتعالى يا يبو مؤمني دي تيوى الأمر سو شاورا سكي أتكانون سو haka ne idan muka tuna maganar sheikh abdulaziz bin baz ta dazu da yake cewa fatawar da za ta fito daga jama'a ta fi zama kamila ta fi kamala kuma ta fi zama daidai da dacewa da gaskiya sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da da irin wannan haɗaku yake haifarwa akwai ƙara fito da cewa hukunce-hukuncen shari'a abu ɗaya ne wannan ɗayanci ɗin shine jigon shari'a ta addinin musulunci kuma shine jigon sakon musulunci ma gaba ɗaya babu wani musulunci na da da kuma musulunci na zamani babu wani musulunci na mutanen gabas da wani musulunci na mutanen yamma ko mutanen afirka babu wani musulunci na larabawa da waɗanda ba larabawa ba duk musulunci abu ɗaya ne saboda masdarinsa ɗaya ne eh, tsotsuwarsa guda ɗaya ce tushensa guda ɗaya ne alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda al'umma suka haɗu a kansa saboda haka wannan ita ce al'umma guda ɗaya dunkulalliya da take da manufa guda ɗaya ga ainihin madogara guda ɗaya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun saboda haka tsayawa iya samar da irin waɗannan fatoyi a lokacin da ake cikin wani al'amari mai sarƙaƙiya to yana ƙara tabbatar da cewa hukuncin addinin musulunci guda ɗaya ne abu na uku a cikin irin wannan haɗuwa a fitar da fatawa akan wato mayar da hukunci na shari'a zuwa ga asalinsa ta hanyar binciko dalilinsa mai ƙarfi da kuma barin dalilin da yake mai rauni da abinda da barin abinda malaman fiƙi suka ce wannan yana da rauni saboda raunin illarsa ko kuma raunin dalilinsa ko kuma kasancewar akwai wani dalili wanda ya fi wannan dalilin nasa ƙarfi saboda haka idan aka samu haɗuwa to kowane irin hukunci za a iya komawa da shi zuwa ga asalinsa a kaucewa wani abin da yake da rauni da mutum a gefe shi zai iya dogaro da wannan abu mai rauni ya manta abin da yake da yake ƙarfi sannan abu na hudu akwai yi wa ita kanta fatawar ka'ida ta yadda zai zama ta tafi a bisa tsari bai ɗaya domin a irin wannan haɗakon za a iya fahimtar cewa to fatawa ɗinnan tana da ƙa'idoji tana da dokoki ba abu ne wanda yake sakaka ba ba abu ne wanda yake sake ba kaidi ba ta yadda kowa ya ga dama ya abin da ya ga dama so sannan kuma zai sa a yi wa waɗanda suke shigogo shigogo cikin sha'anin fatawa a sa musu linzami ya zanto an dakatar da su in ya zanto akwai wasu <clears throat> akwai <clears throat> wata jiha ko wani bangare na al'umma na malamai waɗanda aka san cewa malamai ne masu ilimi to za ga cewa al'umma tana jiran ta ji me za su ce sai haka su waɗannan da suke shigo ga shigogo waɗanda suke <clears throat> taka suke wa shari'a taka tsaye waɗanda suke mata hawan kawara to za a yi musu birki za a dakatar da su inda ya kamata su dakata sannan abu na biyar irin wannan fatawa ta bai ɗaya tana ƙara haɗa al'umma guri guda tana ƙara rage wato tazarar saɓani da take tsakanin malamai da masu da'awa da kusanto da tunaninsu guri guda musamman a cikin mas'aloli na ishtihadi matsalolin da babu nassi karara a kansu Mas'ala ta ishtihadi ita ce matsalar da babu nassi ko kuma nassin bai fito karara ba zai iya ɗaukan ma'anoni daban-daban to wannan matsala ce ta ishtihadi to idan ana iya samun haɗuwar kai ta malamai su iya tattauna matsala kafin su fitar da fatawa guda ɗaya to za a rage yawan saɓani da cece kuce da rarrabuwar kai a tsakaninsu wanda kuma shi ma wannan zai taimaka wajen takawa masu azarbaɓi birki wannan suke azarbaɓin fatawa wannan irin haɗuwa za ta taka musu birki za su san cewa in suka yi sauri suka yi wata fatawa daga ƙarshe malaman nan suka fita suka fitar da wani abu mai ƙarfi to za su ji kunya to babu shakka wannan zai taimaka wajen a samu tsafta da samun haɗin kai na al'umma sannan abu na shida irin wannan fatawa ta haɗaka ta taimaka wajen samar da wasu majami'ai da wasu wato cibiyoyi waɗanda suka zanto sun an kafa su domin samar da irin wannan fatawa a cikin abubuwa da <clears throat> suke tasowa daga ciki akwai hay'atul ifta akwai kwamiti kwamiti na fatawa da aka rika kafawa a gurare daban-daban kama akwai akwai lijinatul fatwa bil azhar a azhar suna da kwamitin fatawa wannan kwamitin fatawa sukan akan kawo musu fatawa wacce take buƙatar a tsaya a yi nazari a kanta a zaɓi zaɓaɓɓun manya a manya malamai zaɓaɓɓu daga cikin malaman azhar su duba su fitar da fatawa sannan daga ciki akwai kwamitin manyan malamai <coughs> hay'atu kibarul ulama na ƙasar saudiya wanda aka kafa shi a shekarar hijira 1391 wajen 1970 wanda ya taimaka kwarai da gaske shi ma wajen samar da fatoyi waɗanda suke da tsari da kuma dalilai na shari'a sannan daga ciki akwai alijina da'ima lil ilmiya wal ifta wannan lijina ce wato kwamiti ne na dindindin wanda yake wato gabatar da ayyukan da suka shafi bincike na ilimi da fatawa wanda shi wannan kwamiti kamar reshe ne da karkashin hay'atu kibarul ulama wato kwamitin manyan malamai aikin wannan kwamiti shine samar da bincike na ilimi a fage daban-daban su kai shi gaban wannan su kai waɗannan bincike da aka yi a fage daban-daban na ilimi su kuma malaman su tattauna domin a samu abin da za a fitar da shi na fatawa sannan kuma <coughs> su kansu malaman yana taimaka musu yana taimaka musu wajen fatawar da suke yi idan aka samu a cikin wata matsala sabuwa da ta taso ta shafi tattalin arziki ko ta shafi aikin likita ko ta shafi aikin zamantakewa aka samu malamai da kuma masana waɗannan fannoni sun yi bincike an aje su an yi kundin wannan bincike an yi dokumentin ɗinsu to duk lokacin da fatawa ta taso su wannan manyan malamai za su yi amfani da wannan binciken wajen sanin fatawar da ya kamata su bayar <clears throat> an buga da dama daga cikin fatoyin da aka samu a ƙarƙashin wannan kwamiti a cikin fage daban-daban na ilimi daga ciki akwai idaratul ifta wal buhuth wanda wannan tana karkashin wizaratul auqaf wato ministry ta wakafi da take kasar kuwait wanda ita ma wannan cibiya ta yi aiki kwarai da gaske wajen samar da ainihin eh, wani mimbari ko wani fage na al-jama'i malamai su haɗu su yi ishtihari domin fitar da wata shari'a akwai hay'atul fatwa wa raqaba al wacce take <coughs> wata ma'aikata da ake kira baitul tamil kuwaiti wanda su ma aikinsu shine fatawa da sa ido ta fuskar shari'a wanda suna da suna da bincike daban-daban da suka yi da fatoyi daban-daban da suka yi waɗanda suka shafi aikin harkar banki akwai kwamitoci daban-daban a ƙasashe daban-daban da aka kafa waɗanda suka danganci fatawa akwai a syria akwai a iraki akwai a jordan akwai a united emirates akwai a morocco da sauran kasashe na larabawa masu yawa daga ciki kuma akwai wasu kwamitoci da ake samu a ƙarƙashin bankuna musamman bankunan musulunci sukan yi kwamitoci na malamai waɗanda waɗannan kwamitoci sukan tsaya su dubi dukkan wani abin da ya taso wanda ya shafi harkar tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci ta zamani sannan akwai almajami'ul fiqhiyya su ma wasu ma'aikatu ne da wasu gwamnatoci suka kafa waɗanda suke duba al'amura da suka shafi fikiru wato al'amura masu zurfi waɗanda suke buƙatar bincike na malamai akwai majma'ul buhuth al-islamiyya wanda yake azhar wanda an kafa shi tun 1961 tun 1961 wanda wannan ah, majma'ul buhuth yana ƙarƙashin ah, jami'atul azhar sannan akwai almajma'ul fiqhi wanda shi kuma yana karkashin ah, rabitatul alamin islami wanda <clears throat> kungiya ce ta kasashen musulmi na duniya wanda shi ma wannan wata cibiya ce ta ilimi wanda ta kunshi malamai na musulmi daban-daban na kasashe daban-daban wanda an kafa shi a shekarar hijira ta 1300 da ainihin 97 wajen 78 wajen 78 eh, kenan wanda a cibiyarsa tana garin makka duk shekara sukan yi taro su dubi wasu al'amura sababbi da suka kullu waɗanda suke buƙatar a yi nazarinsu a ilmance a san wani hukunci za a basu wannan majma na almajawar fiqhi ya tattauna matsaloli da dama wanda suka shafi ibada wasu a ma'amalat na cinikayya wasu a harkokin kasuwanci wasu a harkokin alaƙoƙi na ƙasa da ƙasa wanda suka shafi al'umma ko suka shafi ɗaiɗaikun mutane da abubuwan da suka shafi tattalin arziki na zamani da abubuwan da suka shafi likitanci da magani da kuma abubuwan da ya shafi hukuma ta manya-manyan laifuffuka duk sun tattauna irin wannan kuma suna da manya-manyan kundi da suka rubuta aka taskake waɗannan ayyuka da malamai suka yi wanda komawa gare su yana taimakawa ɗalibin ilimi kwarai da gaske wajen ba da fatawa akan abubuwa sababbi da suke fitowa maimakon ya yi gaban kansa akwai almajma'ul fiqhi wanda shi kuma yana karkashin munazzamatul mu'tamar al-islami wanda yanzu ake kiranta munazzamatul ta'awun al-islami wanda ita ma a karkashin ta an kafa wannan an kafa wannan cibiya tun a shekarar 1401 shekarar hijira ko kuma 1981 shi ma wannan malamai ne masana daga ko'ina a duniya aka tattara su waɗanda suke suna da ilimi a fage daban-daban na shari'a da kuma ilimin da ya shafi tattalin arziki da ilimin da ya shafi harkar boko da sauransu waɗanda duk sanda wata matsala ta taso sukan zauna su dukufa su yi nazari a kanta domin su samar mata da mafita a shari'a ta musulunci hakanan a indiya akwai irin wannan akwai ah, majma'ul fiqh islami wanda alif 1988 aka kafa shi a kasar indiya wanda shi ma ya kunshi manyan malamai masana da kuma manya-manyan likitoci waɗanda suke da ilimi na, <clears throat> likitancin zamani da kuma ilimin zamantakewa da masu ilimin law da masu ilimin psychology ma na ɗan adam da harkar tattalin arziki waɗanda suke tsayawa koyaushe aka samu wata matsala su dube ta ta ɓangarori daban-daban su samu mata da mafita ta fuska shari'a hakanan a sudan akwai majma'ul fiqh islami a sudan wanda shi ma 1998 aka kafa shi wanda <clears throat> ya maye gurbin a majalisul ifta a shari'i wanda da yake nan shi ma ya maye gurbin sai ci gaba da aiki irin nashi wanda duk aiki iri ɗaya ne kamar wannan da muke bayani haka ne akwai majma'u fuqaha shari'a a America wanda shi ma mu'assasa ce ba ta gwamnati ba ba kuma wata ke neman riba ba wanda ita ma malamai ne daban-daban waɗanda suke haɗuwa duk sanda wasu matsaloli suka taso ga musulmi mazauna ƙasar America sukan duba waɗannan matsalolin su ga wani irin hukunci ya kamata su bayar yadda mazauna ƙasar da ba ta musulmi ba ya kamata su kula su kiyaye musuluncinsu ba tare da kuma an samu wani tarnaki tsakaninsu da gwamnati ba to wannan su ma suna aikin su kuma sun taimaka kwarai da gaske wajen tsarewa musulmi a hawiyar su identity nasu ba tare da sun narke a cikin wani society wanda zai mai da su wani abu daban ba musulmin ba akwai shi akwai europe urubbi shi kuma a europe yake kasashen turai musulmin da suke zaune a kasashen europe su suka haɗu suka kafa shi domin fatawa shi ma da bincike wanda shi ma malamai ne da suke fitowa da suke tsohowa daga kasashe daga ko'ina su duba matsaloli na musulmi domin su fitar musu da hukunce-hukuncen da ya dace da su wanda shi ma an kafa shi tun shekara ta 1417 ta hijira wajen 1997 kenan wanda <coughs> a koyaushe akan samu halartar wajen malamai ba su kasa goma sha biyar ba da kasashe daban-daban na musulmi to waɗannan duka sakamakon irin wannan fatwal aljama'iyya aka samu ake samu aka samu irin waɗannan abubuwa waɗanda abubuwa ne wanda ya kamata a ce ko ina musulmi suke a ƙasashen musulmi suke ko a ƙasashen da ba na musulmi ko a ƙasashen da suke haɗaka ce gaure ne a gwamutsa ake to a samar da irin wannan domin zai taimaka wajen samarwa da musulmi mafita duk sanda wani abu ya taso amma yadda ake zaune kara zube a yanzu yadda muke ganin fatawa dinnan ta shiga hannu kowa kowa na iya buɗe baki ya fatawa kuna gada yadda duniya take ta tafiya da yadda ake kallon al'amura da ilimi idan muka dubi waƙe mu yanzu a nan za mu ga a wani irin mu a yau na faifai za a samu ba mu da wani abin da za ka iya cewa ga wani abu ingantacce mutum jira yake kawai ya ji wani abu ya taso ya riga kowa magana shi ba magana yake ji me za a ce ba shi ya goya tashi a kai a'a so ake a ce ai shi ya fara magana kuma shi ma zai yi fara tutiya da wannan wanda kuma wannan na kasu ne ya kamata dukkan wani al'amari in ya taso ka bari ka ji maganganun wasu kafin kai kai taka amma yanzu sai kaga saboda jahilci da daurewar basira sai ga mutum yana tutiya ai ni da abu ma kaza ni ne nan na fara magana ni aka fara jina ko akwai wanda ya riga ni wannan kuma yana yi wa kansa stamfi ne da jahilci cewa cewa shi bai san ma duniyar ilimi ba haka take ba kamar yadda wani malami alhubi ya yi littafi akan ulumul qur'an yake cewa shi wannan littafin ya yi shi ba tare da ya duba littafin kowa ba ba tare da ya duba na farko da na karshe ba shine abin nan shi a cikin alburhan yake ce to ai wannan kana yi wa mutane shewar jahilcin ka ne kai baka san abin da na baya suka faɗa ba da binciken da suka yi ka zo kana taka hayaniya saboda haka kaga mutum ya rika burga da abin da yake jahilci in ba al'umma ma ba babu inda ake samun wannan maganganu ne da suke bayyana jahilcin mutum amma kuma burga yake da su ka ji mutum yana dukan kirji yana cewa ni duk kasar nan ba ni da malami in kuma akwai wanda ya karantar da ni ya nuna kansa to kaga wannan yana daba wa kansa wuka ne cewa haka nan kai mala'ika allamahu shadidul kuwa ne kai ai dole dai in kana son kai zama abu shi kansa manzo Allah sai da aka koyar da shi allamahu shadidul kuwa aka ce mala'ika jibril ne sai kai koyar da shi ba kawai ya bugi kirje ce ya zama malami to amma sai ga yaro dan dutu yana buga kirje yana cewa ni waye sai ce ya koyar da ni ni da ilimi na kuka gani kamar wani annabi da ake wahayi to kaga a kasar mu ne kawai zaka ji irin wannan to samun saiti na ilimi zai taimaka kwarai da gaske wajen samun saniti na abin da ya shafi tafiyar a shari'a amma a yadda ake tafiyar nan musamman ma yadda harkokin abin nan wannan harkar eh, sada zumunta din nan ta zama a hannun kowa da yaro duk sa yana da waya yana matsa matsi ya ma fi ka iyawa kai da abu ya faru sai ka ga yana comment yana faɗar kuma a musulunci wannan abin haramun ne a musulunci wannan abin bai halatta ba a musulunci ya kamata ina malamai kuke ya kukan shuru shi yake gaya muku ta ku fito ku yi magana shi ya ga fatawa kuma ya riga ya bayar a yi gini a kanta to sai a kasar mu kawai ake samun wannan babu shakka irin waɗannan tarurruka za su taimaka wajen samar da tsabtace al'amarin ilimi kuma a tunatarwa ɗaliban ilimi cewa shi ilimi taka tsantsan ake a cikin shi mutum yana ƙara shiga cikin ilimi yana ƙara tsoronsa duk mutumin da kaga yana rawar jiki yana bari yana cewa sai shi yana ziga kansa to babu inda ya je a ilimi irin lam yara illa ra'asad dik din nan wato ba abin da ya gani sai dan kadan sai yake iya kasa kenan saboda haka yake ganin al'amarin da ya karanta shi a shafi ɗaya shafi biyu iya kasa kenan tare da cewa an yi wagagen littattafai akan wannan al'amari bai taɓa karanta su ba ma taɓa sanin da su ba